Gracias. مفسرا وصلاة النافلة قائما أو قاعدا سمال رحمه الله تعالى من أخباره يفسر مفسرا للاستناء والإذن دونه أجنبه istinad da yake ba da sallah sai ce wa amma nafilatu amma nafila wala ba farilla ba kenan tatawwu'i ana ce tatawwu ana ce nafila bi ma'ana ziyada wala ce min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ziyadatan laka wa habna lahu ishaqa wa yaquba allati nafila bi ma'ana ziyada ita nafila tana kasancewa babu na kari ne ga mutum fa ya tutu qadiri ala a qiyam ya halatta ga wanda zai iya tsayawa an yusalliha jalisan ka zauna kai sallolin gaba daya zauna amma ka zauna wani lahu nisfu ajri al kana da rabin ladan wanda ya sallama sai da makarantar su hadisi a sayi sai muslim an sa babi na sha shida a cikin kitabu salatin musafiri hadithi na 730 a babin yake cewa babu jawazin nafilati qa'iman wa qa'ida ya halatta kai nafila tsaye ko a zaune wa fi ba'd a tsaye shashin kuma ka zauna 50-50 rabi a tsaye rabi a zaune za mu karanto hadisai insha Allah a gurguje daga cikin shine malam yake cewa wa lahu nisfu ajri al-qa'imi to kana da rabin ladan wanda ya tsaya wa yajuzu an yadkhulaha jalisan to ya halatta ka fara sallam a zaune wa yaqumu ba'da dalika sai bayan haka kuma sai ka tashi in yi zama saura kaɗan kafin kai hudu sai ka tashi ka cika sallar a tsaye aw yadkhulaha qa'iman ko ka fara sallar a tsaye wa yajlisa ba'da dhalika sannan ka zauna bayan ka ka fara tsaye sai can ka zauna illa an yadkhulaha bi niyyatil qiyam sai dai da man ka shiga da niyyar zaka tsaya ne gaba ɗaya to fiha a cikin sallar ka tsaya gaba ɗaya to bayyantane rusu ba da zaki, to shikenan sai a hana ka zama amma shi wai ka zo zaka yi sallah ka ce kai niyyar zaka tsaya gaba ɗaya shi wannan bai zuwa sunna wani lokacin da ka kulla sallar ka ce to na yi niyyar sallar a zahar raka a hudu a tsaye to yi kullum kai ce hada da mai rufi suna da wannan kawai lokacin da bukata ta zo maka shi ke da ya halarta ka zauna ne in kana tsaye ko kuma kana zaune sai lokacin bukata ta bujo to ya halarta ka tsaya sai ma da yake cewa nan ya'ani na jumal qiyami Abin sani wajen wajabcin tsayuwa innama huwa fi salawatil mafruḍ lallace dole dole ka tsaya sai dai ba lafiya to salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan sai ka tsaya in ba ka iya ba kenan ba lafiya wa amma an-nawafilu to ma a kaga sai jami'in su na bulbuli ji ba haushi kalmar larabci na shimka wata na bulbuli nawafil nafila نافلة وفيجوز أن يصليها من قيام أو قعود يا لك كي صلى أسعيد وزوج أو التبادل بينهما حكما التبادل نسعيوا سعيوا كمين دشي زما زما كمين دشي سعيوا إلا أن صلاة القائم أتم سيدي صلى الله عليه وسلم أسعيد تابتنا وجل داجي واكثر ثوابا للقادر عليه ثم يقول هذا هو النسيه عن عبد الله رضي الله عنهما قال حدثت sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائدا amma za mu samu cikakken cikakken hadisin inda za karanto shi da farko mafi yawanci hadisai na aisha radiyallahu anha sai dai ba kubukan za su yawa sallan mutum ka'idan a zaune nisfu sala mana rabin lada ne kamar an zo makarantar cikakken hadisi wanda ce hada ne kwadi ga alƙiyami bin nafila wannan wanda ne iko kenan a cikin nafila amma in mutum ba shi da lafiya kuma yana so yi nafila kuma ba zai iya ba sai a zaune yanzu ladan shi ne ɗaya ne da ladan wanda ya tsaya ne Fatan gani hada ne kwadi ga alƙiyami bin tsakiya wa mahalicin tsayiwa ko zama a sana'an nafila tsakiyar nafila wa ni hadithi a isha ta ƙungin rubini saboda hadithi ma aisha ko rubini ya Allah wa hannun ƙwalat ga wanda yana da kyakkyawan akida da gada da sababbin da Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma da yana tuntuban sababbai ko yana zagin sababbai ba ta kwarai bane ko yana tuntuban wani ma daga cikin sababbin da Allah kaga sahabin manzan Allah ya buga kowa to kaji mutum yana kwakwasan irin su muawiya irin su abu sufiya da suka tare mai da duniya ko kuma mutum ya kasance yana cikin mai su aisha su abu huraira to kaga na shakka a zuciyar shi abu wa ka'idar da Allah ya ba mu shine mu dinga addu'a wala taj'al fi qulubina illan lil ladina ba ma sahabban ba har manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda suke da tunani inda turawan yamma orientalist sai ka samu suna bibiyan shubuhat dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wannan kuma ba sabon abu bane da daddan abu ne tintin tintini sun kasance suna bin shubuhohi dangane da mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da addinin Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kanta sunna sun kasance suna bibiya wannan kaga da shakka mu kasance masu kyakkyawan aniya tare da cewa qalat inna abacin da yazo qala to dole hamza za ta biyo ba ta zama da kasra ce inna inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a zauni fa yaqra'u wa huwa jalisun mai karatu yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yaqulu 30 aw 40 ayah in yi zama gwargwadon sauran aya 30 ko 40 saura ke nan aya talatin ko arba'in saura in ka duba mu ya muke sallolin namu ga ramadan yana fuskantowa za ka samu kamar wasa muke kawai ana yin shi shaf shaf shaf shaf wai za a je ina za a tafsiri Allah ne ce mi sallar shaf shaf don za mu je tafsiri ina ayan take wai bai kawo da Allah bai ce ba in kana so ka je tafsiri to bar sallan kawai cikin dare ka tashi in kuma haka ne tafsiri ba wani sallah mai kyau su ɗayan biyu ne tunda ba nassi ba a ce ku je tafsiri bayan isha eh, kuma ba nassi ba a ce lalle sai bayan isha za a yi tafsiri wasu ne suna yi shi ba a al-asr daga hmm? kamar shek jafar ta ala yana raye yaushe ne suke tafsiri bayan la'asar ba bayan sallar mutum tunda ba nassi ne da wurin Allah kaga kai sallah mai kyau shafshaf a ce za ta yi wurin tafsiri Allah da tana don yi zama sauran aya talatin ko aya arba'in kama faƙara sai tashi karatu a sani kuma ƙwayo sun baraka a wasa jada sai ruku ya sujada sun masana kan raka a cikin rani mai tilada baraka a cikin makasin rawa kuma ne kuma ba. wannan sahihu muslim <coughs> akwai babu sukutin kusan shafi biyu ke nan biyu da kadan duka akan wannan mas'ala babi na shashi da cikin kitabu salatin musafiri jawazun nafilati qa'iman wa ƙa'ida wa fi ba'd ar-rak'ati qa'iman wa ba'daha in ma kai wata a tsaye wata a zaune duk da yanda zai sawa to hadisi na 730 da ni bakwai da talatin. da isnadin shi zuwa ga abdullahi bin shaqiq qala sa'altu aisha an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i ya yana farfilin annabi sallallahu alaihi wasallam take qalat kana yusalli fi baiti ce ta yana sallah a ɗakin ta qabla dhuhri arba'an kafin salatu dhuhri yana raka hudu thumma yakhruju fa yusalli bi ta sai fita masallaci ma mutane sallah thumma yakhruju fa yusalli rak'atayn in ya dawo kuma sai shigo ɗakin ta ya sallah raka'a nawa wa kana yusalli bin nas al-maghrib zai salatu al-maghrib thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn sai kuma ya saki shigowa ya salla raka'a kaga yana sanya nafilbil a ina kenan a gida wa yusalli bin nas al-isha wa yadkhulu bayti fa yusalli rak'atayn in yi sallan isha sai saki shiga ya salla raka'a wa kana yusalli min al-layli tis'a raka'at da daddare kuma yana salla raka'a tara fihin na witr a raka'a tara akwai witr wa kana yusalli laylan tawilan qa'iman yana tsaya da dare tsayuwa mai tsawo a tsaye wa laylan tawilan qa'idan wani lokaci kuma a zaune ke ta sallar wa kana idza qara'a huwa qa'imun to yadda yake in ya fara karatu a tsaye raka'a wa sajada wa huwa qa'imun to sai da ruku duka tsaye mana zai ci gaba da lokacin ruku zai tashi sannan in ma ya zauna kenan sai ruku sannan ya taso ya yi sujjada sannan ya koma tsaye wa idan qara a qa'idan idan ya fara karatu a zaune sajada raka'a wa sajada wa huwa qa'id zai ruku da sujjada duka iya a zaune wa kana idan qara al-fajr salla rak'atayn A wani na maka in ya fara sallah a tsaye to ruku da sujjada ma duka za su bi tsaye in ya fara sallah a zaune sujjada da ruku duka za su bi zaman kenan wa kana idza tala al-fajr salla rak'atayn wannan hadisi na 770 sai ke cewa wata wani isnadin daga Abdullah ibn Shaqiq qala kana sallallahu alaihi wasallam yusalli laylan tawilan fa idza salla qa'iman raka'a qa'iman in yi salla tsaye to zai ruku ma tsaye wa idza salla qa'idan raka'a qa'idan in kuma zaune ne to shikenan ruku ma sai a zaune ke rukun sai dan sunku ya yi dago ya tafi kasa kasa isnadi na gaba shi ma daga abdullahi bin shi qala kuntu qala kuntu shakiyan bi farisa lokacin ba shi da lafiya a faris ba kuntu usalli qa'ida ya kasance na sallah zaune sai tambaya shi radiyallahu anha shi ai kana sallallahu alaihi wasallam salli lailan tawilan qa'ima ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da dare tsayuwa mai tsawo a sai kawo irin isnadi har yanzu daga abdullahi bin shaqiq yace sa'altu aisha an salati rasul sallallahu alaihi wasallam bil layli fa qalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'ida haka mace ne wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan in yi sallah ya fara sallah sai to sai zai ruku in kuma a zaune ko da sallar a zaune zai ruku isnadi na gaba shi ma kwatankwacin wannan abdullahi bin shaqiq yace sa'alna aisha ta salati rasulullah sallama fa qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru salata qa'iman wa qa'ida fa idha iftataha as-salata qa'iman raka'a qa'iman wa idha iftataha as-salata qa'idan raka'a qa'idan isnadi na gaba shi ya fadan bambanta da wancan daga hisham ibn urwa qala akhbarani ali an aisha قالت ما رأيت صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا لفرقم الأمر بايا صلى زوني حتى إذا كبر أسئلة جرما كما أنه صلى الله عليه وسلم قرأ جالسا سيبار صلى زوني حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية أرسل يرجع كمان آية ثلاثين وأربعين حديث إنما ذي رمالك سيشي قام فقرأهن ثم ركع sai tashi ya karanto su a tsaye sannan ya rubuta hadisi na gaba zai fi cewa daga haddasana abubakar ibn abi shayba ya kawo wa ta hanya amra binti abdurrahman daga aisha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yadrahu wa qahiru annahu sallallahu alaihi wasallam karatu azumi fa idha arada an yarka idan yana so yi rukuku qama sai tashi kaga zai fara sallama yaya a zaune sannan kuma sai ya tashi kadara ma ya samun amfani da aya gurgurdan da mutum zai karanta aya ko sai ya tashi ciki wani har cikawa ne to kaga abin da ya gabata kenan yana da yawa ta ce kamar aya ɗari kenan to shine arba'in zai zama ciko ne amma ashirin ne kaga bai zama arba'in ciko ba ana abin da ya gabata ya fi sauke wani isnadin daban daga al'amatu bin waqas qala qultu li aisha kayfa kana yasna'u rasul sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn wa huwa jalis wa annahu sallallahu alaihi wasallam fi rak'a biyu a zauni qalat kana yaqra'u fihima yana karatu fa idza arada an yarka'a qama fa raka'a idan yana so ya ruku sai ya tashi ya ruku ana zai fara sallah zaune sannan ka ya baya tashi hadisi na 700 da bakwai da talatin da ke duka wannan da ya kama na ƙarƙashin hadithi na dari bakwai da talatin aha sai kama na dari bakwai da talatin da ɗaya sai kama na dari bakwai da talatin da biyu ah, da talatin da biyu shi ne kawo hadithin ta abdullahi bin shaƙi irin wancan isnadin قلت aisha هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah zaune qalat na'am ba'da ma hamamahu an-nas mana lokacin da ayyuka suka bai yawa sosai rayuwa ta ni nisa nisa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah zaune ya sake kawo isnadin kusan kwatankwacin shi sanai kawo daga Abu Salama ibn Abdurrahman anna Aisha radiyallahu anha akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut حتى كان كثير من صلاته وهو جالس annan sallah alaihi bai rasu ba ce mafi yawancin sallan shi na nafila yana yaya a zaune wannan duka yana nuna maka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaye na farki isnadi na gaba shi ma haka daga Urwatu ibn Zubayr daga baban shi daga Aisha yake cewa lamma baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqula annabi sallallahu alaihi wasallam mai nauyi jikin shi mai nauyi kana aktharu salatihi jalisan mafi yawancin sallan shi a zaune yake daga Hafsa annaha qalat daga mafi yawancin wannan hadisan duka Aisha Aisha Aisha Aisha yanzu Hafsa ita ma ta shigo tace ma ra'aytu sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi qa'idan ba ta taba ganin shi annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar nafila zaune ba hatta kana qabla wafatihi bi'am sai can karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara daya bakani yusalli fi subhatihi qa'ida na bulbulin sai dinga azumi wa kana yaqra'u bi surati fa yurattiluha to karka ɗauka za a yi sallah a zaune sai kuma a yi guri a ko a zaune ne yana ta hatta takuna aqwala min aqwala minha har ya kasance sallar ta yi tsawo tsawo sosai sai ki kawo kusan kwatankwacin yi wannan isnadi sai hadithin jabir bin samura annabi sallallahu alaihi wasallam hatta salla qa'ida A nan sallar sallar bai cika ba sai ya sallar a zaune sai kawo hadithi na ɗari bakwai da talatin da biyar kawala haddata na su haifu na hamdi kawala haddata na jaririn a mansur al an abi ya haya an abdullahi bin amr kawana hudistu in ah, za ka gane azar da muka karanta a cikin halin masail shi ne wannan ke kaga ce a can an abdullahi bin zuwa na abdullahi kenan mafi yawanci an ce maka abdullah kan shiru abdullahi ibn mas'ud ba ma na ce ba abdullahi ibn mas'ud bane abdullahi ibn amr ibn al-as hikima kai ce radiyallahu anhu amma in haka ne dole a kara abdullahi ibn amr a gane abdullahi ibn amr qala hudithu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu ar-rajuli qa'idan sallan mutum a zaune nisfu as-salah rabin musallaci قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فشي أبي يحيى سيدو سام عبد الله بن عمرو بن عاص صلى زوجي فوضعت يدي على رأسه سينسى حنونا كيشي قال ما لك يا عبد الله يا عبد الله بن عمرو ليس بك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت سيتي أن a nan yake cewa hudithu annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajuli qa'idan nisfu salat qala fa ataituhu fa wajadtuhu yusalli jalisan nan ya samu annahu sallallahu alaihi wasallam wa wada'tu yadi ala rasi fa qala malaka ya abdullah ibn umar abdullah ibn amr qultu hudithu ya rasul allah shi yasa manzo Allah yana sallah da kuma ba shi gashi ladan rabi sai yasa hannun shi akan annahu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam me ya same ka ya Allah? sai ce ai an gaya min ya rasulullah annaka qulta salatu rajuli qa'idan sallan mutum a zaune ala nisfi sala akan rabin sallah Sai ce kuma gashi wa anta tusalli qa'idan gashi kuma kai kana sallah a zaune ya rasulullah yanzu za baka rabin lada kenan qala ajal sai ce haka ne walakin ni lastu ka ahadin minkum ani ba kamar ɗaya ne daga cikin ku wannan shine cikakken hadisin anan cikin sahihu muslim hadisi na 735 biyar wannan su ne hadisan da malai mana a wannan baki lura da cewa mun kusa da ramadan a nan kuma ya mana maganin nafila ku in kai sallah a zaune kana da rabin ladan wanda ya sallah a tsaye to wasu abubuwa da suke kasancewa to adilu kiyamun layl suke daidai da kiyamun layl ko ma baka yi ba ga da ka zo ta kawo sakine ne kenan da mafi yawancin wanda suke sallan dare ko da baka yi sallan daren ba to akwai ayyukan da in ka yi su kawai sai Allah ya baka ladan kiyamun layl hmm? irin wannan abubuwan muna da bukatar mu san su da yawa da yawa su wasu abubuwa da in kai sai a baka ladan mai azumi wasu abubuwa in kai sai a baka ladan hmm? Ba ka yi jihadi ba amma sai a baka ladan mai jihadi wa amalun tu'adilu thawaba qiyamil layl abubuwan da suke daidai da qiyamul layl musamman gashi zamu shiga ramadan a lokacin ne qiyamul layl ya karbi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake bance cewa man qama ramadan إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya kiyama ramadani na mai imani da neman lada wurin Allah to shi kenan an gafarta mai abin ya gabata na zunuban shi ba sabuwa kamar goma zuwa goma sha biyu in ka yi su za baka kiyamun layi na farko salatu isha wal fajr fi jama'a sallar isha da sallar asuba cikin jama'a to kaga kenan zaka yi tahajjudi sallar isha ta wuce ka gwanda ma baka yi ba kawai an gane wannan kuma wannan ba wani dalili bane zaka ce to tahajjudi babu kyau a dama ai ba ce lallai in zaka yi bacci ka je kai ba wanda ya ga zai iya ya zo yayi wanda ya ga ba zai iya ba je ya kwanta kawai in yi sallar asuba ma kawai ta wadatar da shi gama kaga wannan ne hujjar da za ce ta ba mu kyau a ina abinda duk duniya ake yi shi to kaga mu a eriyan garin mu ba a yi to menene duk duniya ana yi ko manzo Allah ya yi sahabban manzo Allah sun yi da manzo Allah sun yi to kaga in kai za ka yi bacci ba za ka zo sallar asuba ba wanda ka bar qiyamul layli ka zo kai sallah asuba din wannan sallah asuba insha Allah za ta yi kokarin sallar dare hadithin Uthman bin Affan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sallal isha fi jama'a wanda zai salatul isha cikin jama'a kana ka qiyami nisfi layla zai zama kamar kai rabin dare kana sallah wa man sallal fajr fi jama'a kana ka qiyami layla in kai sallah asuba kuma kamar kai qiyamul laylin daren gaba ɗaya ne hadithi yana muwatta da sahih muslim anan kenan hadisi na 656 656 sannan a cikin sunan abi dawud 555 triple five kenan da to Daga wannan yana da muhimmanci matuƙa cikin ramadan idan ka sallah cikin ina cikin jama'a kada yi sahur sannan kuma in yi tazarci ba zan tashi ba har sai kusan karfe bakwai kaga wannan hasara ne abu na biyu a dawo arba'in raka'atin qabla salatul Ka yi raka hudu kafin sallan azhar daga abi salih amma nan ya zama mursal ne amma shi ya ce marfu'an daga abin ya zama marfu'an mursalan annabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u raka'atin qabla adh-dhuhr raka'a hudu kafin salatul dhuhr ya'dilna bi salati suna daidai da sallar dare raka hudu kafin sallar azhar suna daidai da sallar da daga mutum yana yawa kai ka kiyaye wannan shi kuma ya kiyaye wancan sai ku iltiqa'u sakinai shi yana ganin kamar ya wuce ka ashe kuma ina ya wuce akwai mutane gaban ka na uku ada'u salatin tarawih kullaha ma'a imam kai tarawih gaba ɗaya tare da imam abu dalil gifari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna rajula idza salla ma'a al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla in kai tarawih tare da imam har aka kare ta gobe zai ce to ai shi yana buƙatar mai sallah da daddare ha yanzu wannan kawai sallar da kai tare da imam har kuka kare za a rubuta ba kaman kai qiyamul layli da dukkan dare gaba daya kaga shi akwai ladar daki mu kuma sai mu ji mana ta dora mu wani sabuwar da suka da girma na hudu ka karanta aya ɗari da daddare tamimu na ausif dari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam man bi mi'ati ayatin fi layla wanda zai karanta aya ɗari da ji kutiba lahu mutu, layla Ku za a rubuta maka kamar kayan tsaddaran ne gaba ɗaya kana sallah hadith rawahu tirmidhi abu na biyar qira'atul ayatayn min akhir surati al-baqara fi al-layl ka karanta ayoyi na karshen suratul baqara da dare. shine hadithin abi mas'ud amma da dama ka samu ana cewa ibn mas'ud ah, ba ibn mas'ud bane abi mas'ud man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara fi laylatin kafatahu wanda zai karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul a amana rasulu da daddare kafatahu sun wadatar da shi imamu nawawi ke cewa qila ma'anahu kafatahu min qiyamil layl wasu sun ce sun wadatar da kai bari kiyamin layli وقيل من الشيطان يتي sun wadatar da kai bari shedan وقيل من الافات ce duk bala'i duk musiba in ka karanta wannan shikenan ba kai ba bala'i wa ya yahtamilu min aljami to yana ma duka ma sun wadatar da kai barin qiyamul layli sun wadatar da kai barin shaidan, sun wadatar da kai barin dukkan wani bala'i da musiba wannan guda biyar na farko ke sallar asuba ko sallan isha raka hudu kafin salatin zuhur yin tarawihi har a ƙare tare da imam karanta aya ɗari da daddare karanta aya biyu na ƙarshen surutun bakara shi ne na biyar ɗinke karanta aya ɗari sai karanta aya biyu tarawihi raka hudu sallar asuba da sallar mai sallar isha abu na shida kyakkyawar ɗabi'a wannan ma ba ta da ma alaƙa da sallar kawai ka kyautata ɗabi'unka husnul khuluq in ka kyautata ɗabi'unka to sai ka zo yi daidai da mai yawan azumi mai yawan kiyamun laini kaga shi zaka ga cewa kamar baya sallah baya menene baya menene alhali kuma yana ta kokarin gyara ɗabi'un shi sai ku zo ku yi iltiqa'u sakine da shi Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatan qa'imi bil layli sa'imin nahar mumini da kyakkyawar ɗabi'a to yana samun darajar mai azumi yana samun darajar mai mai da abu na nauke nan to na na shakka mu kyautata ɗabi'un mu insha Allah sai mu dinga samun darajar jiki abu na bakwai as-sa'i fi khidmati al-armalati wal miskin kai kokari ka kasance cikin hidiman wacce ba ta da miji ko kuma miskini abin da ya shafi ɗawainiyar rashin lafiyar su. Eh? yanzu aka za ka samu wani taimako ne ba hannuna na wace ce mareniya ce ba takardar na asibiti an rubuta bil 19 ga watan biyar nawa kenan yaushe kenan shekaran jiya nan ko yau ashirin da biyu shekaran jiya wancan nan 19 dai daga watan biyar discharge bill yana dubu dari eh, da takwas ne da original sin din da wannan suka kawo dubu dari da nawa da takwas kuma mareni ya ce da daga irin wannan yana da wadatun lashe ka a sabon sundu a wani lokaci ka samu za ka mana taimako miliyan ba miliyan da ce to wannan kudin ina za mu samu shi ne wani lokaci rabin miliyan dubu dari biyar wani lokaci dubu dari. wannan shine ma yin kanana kanana dubu ɗari dubu ɗari da takwas Wannan ba na shakka irin wannan bayan Allah suna da bukatar ne tallafi musamman na ce maraimiya ce ko maraya ne to la shakka wannan hadithin as-sa'i ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wanda yake kai kawo akan wanda ba ta da miji ba zawara kenan wanda ba ta da galihu sai Allah ko da yake kai kawo akan miskini kamar irin dattijai kuna ka samu tsantsan rashi ne zai sashe fara bara tsantsan rashi bayan da iya dole ce da Allah ya taimaka mu wahi ne Allah ya ba ku samu da yawa cikin dattijan ma ka samu rashi ne ke kai su su fara bara to kaga laifin waye nan, laifin mu ne gaba da domin ban san wani asusu da ce wannan da dattijai musamman da kasance ba su da yara hmm? ba su da su ɗan uwa to ga gara shakka hakkin su yana kan wake nan kuma shi yanzu ya tsoho ba wani aikin da zai yi la shakka kokarin assasa irin wannan asusun a ce asusun miskinai ko asusun dattijawa daga asusun muka yi shi daban-daban insha asusun marayu asusun mai zaurawa asusun miskinai daga asusun uku wanda ko da cikin shekara za mu iya kasawa shekara kashi uku asusun zaurawa wata hudu asusun miskine wata hudu asusun marayu wata hudu to kaga kamar shekarar ta ci gaba in an yi wannan hudu hudu hudu insha Allah ka samu za a yi tallafa ma da wanda za a tallafa don an yi wannan kaga duka mun yi tarayya kenan kal mujahidi fi sabilillah ladan da za baka kamar mai jihadi kuma shi mai jihadi ina ladan shi yake aljanna kawai inna Allah shara min al-mu'minin anfusahum amwalahum bi anna lahum al-janna kaga maganar jihadi tabbas kuma Allah ya turo manzo Allah da maganar jihadi kaga duk wani wanda zai kasance yana da irin tunani na yahudawa to kaga wayannan ayoyin kan ba za su taɓa bubuwa ba kuma ai shi din mu Allah ya gaya mana har a taura ma akwai maganar mai akwai jihadi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati to shi na bar wannan kenan balla ce to ayan turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kisa hmm? akwai wani bayahude da ya fito yayin su maganganu sannan shi ko ma dan Allah ya gafarta mai ya tara awam shi kuma yana nuna musu irin wannan a kano ke kuma abin nan ya shiga hannun mutane da yawa ya tattaro yin su abubuwa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai kayo ya kawo abin da ya faɗa a can tashin nasu kenan ke manzan Allah ba turo shi zama rahma ga mutane ba saboda kaza saboda kaza saboda shi ma yana da ghilli na wasu sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abin dawon ba haka ke ta ya zama wani kafiri ya zo ya ci mutuncin manzo Allah sannan kai kuma ka zo kana gaya wa mutane ce ga abinda wannan kafiri to ga kama na sake yada da'awan ke wani yaro wa yi kokari kal mujahidi fi sabilillah sai ce wa asabu qala wa kal qa'im alladhi la yaftu za a dinga baka lada kamar wani mai kiyamun laifin da baya gajiyawa ta dalilin me hidima ga zaurawa hidima ga miskinai daga kai ka je ka ta kiyamun laili wannan kuma yana ta ciyar da su ibn lillahi ta'ala shi zai wuce kama domin kai kiyamun laili kawai kake yi shi za ba shi ladan mujahidi ladan mai kiyamun laili kuma ladan mai azumi azumin da kuma ba gajiyawa ce abu na takwas المحافظة على jumu'a Ka kiyaye wasu ويسل na juma'a. ka kiyaye na duba da juma'a hadithin auf ibn aus yace annabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala yawm al-jum'ati wa iktasala wa bakkara thumma wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa ansata wa lam yalghu كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها هو الذي يوانكا ko kuma ghassala wa ya yayi wanka ya sa matar shi ta yi wanka wa bak thumma bakkara wa ibtakara ya buga sammako to daga juma'a ana so a buga sammako ke amma masallacin ka zo kuma gargama kuma yaya kenan hmm? to kaga kenan ma mutane cikas da yawa ce yana da kyau kasance masallacin juma'a kuɗe shi da wuri amma ce masallacin juma'a sai karfe sha biyu da rabi za a buɗe to kaga ina wannan hadisin yake ya ga ce kasance ne kyakkyawan tsari na sanya wanda za su kula kamar yin agaji ya zo da wuri amma kuma an sa su zo da wuri to dole ba gaskiya sai an ba su na me na ce fa ne mu shi da mu kawai mun kusan aikin fi ra bara me yasa musu allowances ba kuma mu ba ma iya bayarwa fi sabilillah kaida dai kasance mun sa yin agaji kamar biyar sun zo tun safe ba kai kuma ka tafi sana a ne su kuma su zo su yi gadin ba takin Allah ba ce ana na kalla ko dubu da ɗaya ba ra'ayi ba su ba kuma wannan kudin ba a ba su dubu da ɗaya kai kai a yayi yawa yi dubu da ɗaya su nawa in su biyar dubu biyar ke to duka fi sabilin layi masallacin na aka samu naira ɗari uku da hamsin da biyar shi ke to kaga yana za a samu a babba su kuma sun cancanta ba su wani to gaskiya kamata mu sake tsari ne sosai masallatan mai ka samu ko suna dan kara zube ne babu wani tsari to yana da kyau masallaci kana ce za a kulle sai a bar shi a yaya a buɗe tare da masu gadi ke to ka ganka buɗe sammako za ka zo ka samu sahun farko insha Allah za ka samu masallaci a yanzu ka yi wanka ka cuccuɗa ka bugo sammako wa masha wa lam yarda kuma ka tafi da kafa karka hawa abun hawa da kafa karka hau komai wa dana min al-imami to in ka kuma tunda ka bugo ka ga za ka samu sahun farko to sai ka zauna a sahun farko kai kusa kusa da imam baka tafi can kuriyan bango ka jingina cikin bango ga kaga musibar da yake samu mutum sai kasance kasala zai zo da wuri amma kuma sai je can jikin bango ya jingina to ga wannan hasara ce kai kusa kusa da imam ka zauna son farko fastama sannan lokacin da imam ya fara kubba ka saurara wa an sata kai shuru daga ba a surutu lokacin kubban imam kuma wannan suna tana da cin sunoni masu wahala wai har tsakankanin kullabul ilmi sai ka samu wannan suna goya ya Allah wa koyo na ga dalibai imam yana fara yana fama kubba su kuma suna can suna zaune kuma za su gama makaranta kenan SS3 amma a shirme wajen sun maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sun zama tullabu shahada ba tullabu ilmi dalibin ilimi yana bukatun da sunnoni yana me yana aiki da shi kamar yakan su curi curi curi suna ta surutu waliyar billah imam kuma yana tafawa fama me yana tafawa fama ko ba tullabu wannan in dalibin ilimi yayi wannan to shi kuma wanda baya neman ilimin yayi ya kenan kaga min babi aula sai ka saurara kai shiru ba kai lagu ba ba yi surutu ba kana lahu bi kulli khatwa to kowane taku da kai daga gida in ka cika wannan sharuɗan ke daga gida zuwa masallaci amalu sana aikin shekara Allah zai ba siyamiha azumin shekara wa qiyamiha qiyamul layli shekara da kake ganin wannan in kana shi da qiyamul layli da kake ta yi a dukkan rayuwarka gaba daya yanayin mutum ya bi wannan darduban kwana ɗaya kawai ya wuce gani kaga mana da buƙatar fiqhul ibadat wace ibada zai ta kawo lada sosai game da kuɗi ne wace sana'a ce za ta kawo kuɗi mai yawa in wannan ne za mu yi bincike amma wajen lada da ke ka zamu masha Allah masha Allah abu na tara an tanwiya qiyamul layli qabla an-nawm to kai niyyar za ka yi qiyamul layli kafin kai bacci ko ma ba kai ba Allah zai baka ladan kayi Allah karimun amma kai ne ba ko ni hmm? zai wahala baka amma Allah wallahi bai baka fiye da haka ma sai a baka daga abu darda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi mana ta firashahu wanda yake gurin kwanciyar shi wa huwa yanmi an yaquma yusalli min al-layl kana da niyyar zaka tashi kai sallah da daddare fa ghalaba aynahu sai idanuwan suka rijaye ka sai bacci hatta a gari ya waye kutiba lahu ma nawa wallahi za baka ladan niyyar kana da ladan kiyamul kana da ladan niyyar kiyamul layli to za baka ladan kai kiyamul layli wa kana nawmu sadaqatan alayhi baccin ma zai zama mai sadaka ne gare ka min rabbih azza wa jalla rawahu an-nasai wa malik na goma abu na goma yana da sauki shine an tu'allima ghayraka al-a'mal allati thawabuha ka qiyamil layli ka karantar da wani kawai to kaga don nan karanta yanzu ka ji to in ka je kai aikin insha Allah ne kuma sai Allah ya bani zero ina ai sai Allah ya bani ladan kai wanka nan su ma wanda suka rawaito mana su ma sai Allah ya ba su ladan mu haka nan an tattara an tattara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karantar da hanyoyin gaba daya shi kuma sai Allah ya tattara mana sai Allah ya tattara mai ladan mu insha Allah abu na goma ke yanzu mun samu abubuwa guda goma da suke daidai da ladan mi kiyamun laili to kaga sai mu bi su cikin ramadan din mu yi kiyamun laili sannan mu kara da wayan abubuwan insha Allah sai mu tashi da ladan masu kumin yawa to tunda mun zo karshen babi kenan yana wasa ci mai zuwa sai mu bi wani su masai na azumi domin nan da ramadan din yana yawa sai zama sati uku kenan karatu guda biyu ko uku kenan za su marasa to ga muka tuwon su matsaloli na azumi insha Allah to yana iya muke fahimtuwa wanda kuma sai muje jinkirta shi zuwa bayan sallah faslu fi qada'i fawaid domin ramadan shi ya fi cancanta season ne na ramadan ba season ne na qada'i fawaid ba sai da mu wasu matsaloli da za mu ga cewa insha Allah suna da muhimmanci ba shi dai mun fara kira bukati ne sai mu duba wasu matsaloli da in ramadan ya shigo za a bude kofofin aljanna sai yanzu kawai ana buɗe ƙofofin aljanna ya zan fada sai yi bincike irin wannan abubuwa kagan ka duba insha Allah ka duba sai ka tsinduma shi kenan sai ka ce sai kun zo ke sannan kuma na kulle ƙofofin wuta ya zan tsira daga wuta kaga shi ma da yana da fa'ida sosai sannan kuma har yanzu yaya zan samu Allah ya gafarta mu yaya zan samu Allah ya gafarta mu to kaga shi ma muka bi wannan matsaloli insha Allah ka samu da izinin Allah Allah ya yi mana wata ya gafarta ya zan yi samu tsoron Allah in Allah ya farlanta azumin dan me dan mu samu tsoron Allah an bude ayoyin azumi da tsoron Allah an cika su da tsoron Allah to yaya zan yi kokarin samu tsoron Allah A abin yana da sauki a baki amma sai ka mu aikace ne yaya za ka ji tsoron Allah to kaga shi ma yana bukatar yaya za mu samu mabudan tsoron Allah dame dame za su ba mu dama mu samu tsoron Allah a cikin azumi yana ma mu fara da shi ke inda yawan labina amon kuti ba da kuma siyamu ma kuti ba da labina mai kwamfani ku da allako tattaku sannan kuma da karshen aya da allah ya zo rufe azumi shi ma sai an bata takawa wala tu ashiruhunna wa antum aaqifuna bil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun azumi ya fara da takawa ya kulle da takawa to ba sai mu duba ya za mu yi mu samu takawa cikin ramadan mu mabudan tsoron Allah su to za mu ka fara da wani insha Allah ya za mu samu aljanna ya za mu tsira daga wuta ya Allah zai gafarta mana ina ga wannan masalolin insha Allah za su mana jagoranci tun daga nan بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاغلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتر به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا